نور idan ka ji ana gardama to ba raba gardama idan kuma ka ji tambari sai san ina masu sha'awar bidiyo kabar na wani shahararren wa'azi ko asataccen biki ina masu sha'awar a gyara musu hoton bidiyo tsantsan babu rawa ko tangarda ina masu buƙatar training akan na'ura mai kwakwalwa ko kamarar ɗaukar bidiyo kuna magana akan annur islamic production ke a kamfanin annur islamic production muna sayar da littattafai daban-daban na addinin islama memory card mtc da dvd kasusuwan tafsirai da lakcoci na malamai daban-daban kama daga nan gida Najeriya har zuwa da ƙasa. يحسبون الأحزاب لم يذهبوا وإن يأتي الأحزاب يودوا لو أنهم بعدون في الأعراب يسألون عن أنبائكم ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا ليجزي الله الصادقين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم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 وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا yuslih a'a a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti' Allah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'du fa inna asdaq al-hadith kalamullah wa ahsan al-hadith hadith sallallahu alayhi wa sallam wa sharra al-umuri muhdathatuha wa kulle mahudatatin bid'a wa kulle bid'atin dalala wa kulle dalalatin finnar ikhwani wa akhawati fillah assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ce gaba da tafsirin alqur'ani mai girma a wannan rana ta goma sha bakwai ga watan ramadan hijirar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina yau shekara dubu ɗaya da da shida. lissafin nasara yau muna hudu ga watan bakwai shekara ta dubu biyu da goma sha biyar. idan ba ku manta ba muna cikin suratul ahzab akwai ɗanwa da ya rubuto tambaya ɗazu an yi tambaya mai kama da ita a lokacin lakcar mata shi ne hukuncin gwaji na cutar hiv tsakanin ma'aurata kamin a ɗaura aure wani lokaci saurayi idan an ce sai an ji an yi test sai ce wannan ana zarginsa ne ana tuhumarsa ne idan ba a yadda da shi ba ne a gaya mashi to gaskiyar magana wannan gwaji da ake yi na cutar kanjamau kamin a ɗaura aure bai saba wa shari'ar musulunci ba domin lokaci ne da zamani da muka samu kanmu a ciki kuma dan an ce sai ya maka test na HIV ba ana nufin ba ya da kai ba ko kai mazinaci ne ba ta hanyar zina ne kada yake kamuwa da cutar HIV ba idan miji ya ce sai an miki text kamin a daura aure ku yi gwaji ba wai bai yi da ke ba ne ko yana nufin ke mazinaci ya ce ba ta hanyar zina kada yake kamuwa da cuta ta HIV ba kuma a wajen daura aure a wajen siga shari'ar musulunci ta ce a yi bayani akan ma'aurata waliyin amarya ya faɗi matsayin wacce yake wajitaka lafiyarta addininta da sauran abubuwa masu kama da wannan shi ma wakilin ango an buƙaci ya yi bayani akan wanda yake wakilta halayensa addininsa lafiyarsa to idan har akwai wannan a cikin harkar aure to a yi gwaji bai zama laifi ba ina fata fahimci wannan kuma ba zan manta ba bara akwai kungiyar likitoci masu lura da abin da ya shafi cutar kanjamau a nan jihar sokoto sun naɗo wakilai sun kawo min ziyara a masauki na cikin abin da suke faɗa mun asar makalla akwai bukatun a faɗakar da mutane suka ce domin matsalar da muka samu a nan Sokoto masu fama da cutar HIV a nan Sokoto suka ce kusan kashi 80 cikin 100 nasu matan aure ne menene matan aure ne me ya jawo suke yawan kamuwa suka ce akwai al'ada da nan Sokoto da Zamfara da Kebbi da ake da ita Shi ne matasa da dama da rani sukan tafi nema zuwa jihohi na kudancin Najeriya domin a samu abin da za a zo a rufa rayuwa a tiri idan damuna ta zo kuma sai a dawo gida domin a yi noma wasu a dausa lagos wasu patakot wasu ibadan wasu anacha da sauran wurare suka ce to matsalar da ake samu sau da dama irin wayannan matasa in sun je wayannan jihohi gashi an yi nesa da iyali kuma an yi nesa da yan uwa da iyaye da za su mura fada ga kuma yanayin wayannan wuraren inda zinar su ba ma a dauke ta da wani muhimmanci ba duk inda ka bi mata ne tsirara idan ba a yi sa'a ba matashi kamin ya ankara ga abokai da ya samu a can waɗanda wasu ya same su dama harkar da ake kenan sai su ɗauke shi su sa shi a wannan layi saboda haka kan yi, yankara ya kamu da cutar kanjamau nan gida ana cewa yana can yana nema duk wata yana aiko da kudin cefane sai ya dawo ya kwanta da wannan baiwar Allah sai ya sa mata cutar kanjamau to duk wani dalili da ya sa auren ya mutu ko ya mutu ya batta da ta fita ta je ta sake yin aure a wani wuri mijin bai san hawa ba bai san sauka ba shi ma ya kamu idan yana da wata mata ita ma matar ta yi ta kamu idan ta ji a mata kitso wajen kitso aka rikin sa aka soke ta da kibiya da ake kitso da ita har ya zama na ko jini ko wani abu ya taba kibiyar ba a ɗauki mataki a kan kibiyar ba ba a samu dogon lokaci ba aka zo wajen yi wa wata kitso ita ma in ba ta ba ita ma ta wannan hanyar sai ka ga an saka mata suka ce akwai bukatan a ja hankali lalle idan za a yi aure wannan maganar gwajin nan tana da muhimmanci kwarai da gaske ba nan jihar sokoto ne kawai ba jihohi da dama akwai jihar da na je wani dan waya ke gaya mun asibiti idan mata sun je a musu gwaji na haihuwa sai likitoci suke musu gwaji na cutar kanjamau ba tare da matan sun sani ba abin da ya ba da mamaki cikin gajeren lokaci aka samu mata da adadinsu ya kai sama da mata guda ɗari uku sun kamu da cutar kanjamau ba tare da sun sani ba mafi yawansu tana zaune lafiya miji ya je tabo a waje ya zo ya saka mata akwai waɗanda 'yarsu da wani yaro da su suka ɗauki nauyin shahar ya karatu sai aka ga bari a haɗa su ba a san yaron yana ɗan shirme a waje ba kamin su an kare yariyan ba lafiya yaron ba lafiya ana zuwa asibiti aka kwata aka auna aka samu hiv ne yaron yana da ita ya samu su ba tare da an sani ba akwai ma abin da ya fi bani tausayi wasu 'yan uwa mahaifiyarsu ana ta samun matsala tsakanin aurensu da mahaifin ƙarshe dai abin ya kai ga auren ya mutu bayan auren ya mutu 'ya'yan suka gina mata gida tana zaune daga baya aka samu wani dattijo ya zo ya ce na son da aure suka amince aka ɗaura auren ashe tsohon tsohon bariki ne ba sani ba ba daɗe ba ya mutu uwar ta zo ba lafiya ana zuwa ana yin test aka samu hiv chronic ƙarshe maganin da za ta rinka sha a kowane wata ma aiki ne to rashin wannan gwajin yana nan yana ta haifar da matsaloli da ba san karshen su ba ba jaruntaka ba ne ba ƙarfin imani ba ne ko ƙarfin tawakkali idan aka ce za a je a yi gwaji kamin a yi aure ina ba ta fahimci wannan ba illa ba ne ba laifi ba ne idan kuma ana ganin ba matsala aka dogara ga Allah aka je aka yi sai mu ce to Allah ya sa an yi a daidai kuma an yi a sa'a an rama ko za ka tuno mana ayar da muka kwana ya sabuna al'azaba lam yadhabu wa in ya'til al'azabu yawaddu law annahum yadda Allah madaukin sarki ya tarwatsa wannan runduna ta sojojin taron dangi waɗanda suka taho madina suka kewaye madina da irin ɗabi'ar da munafukai suka rinka nunawa na tsoro da rashin alkawari a wajen wannan yaƙi haka ne to sai Allah madaukin sarki ya ce su munafukai bayan wannan runduna ta watse an gudu to amma su duk da haka ya a hazaba ahzaba ya samu har yanzu suna ganin kamar wannan runduna ta sojojin taron dangi ba su tafi ba kamar suna dawowa shine ma'anar lam samu kafirai sun gudu ma amma munafukai ba su dawo cikin hayyacinsu ba a cikin gari gani suke kamar har yanzu akwai saura Allah ya ce wa in ya'ti al-ahzabu idan runduna ta kafirai ta zo za ta kawo wa Madina hari to su nan munafikai ya waddu sai su rinka yin buri law annahum baduna fil a'rab ina ma a ce su ba zaune suke a cikin garin Madina ba ina ma a ce a wajen Madina a ƙauyuka a can suke zaune inda harin da za a kawo ba zai shafe su ba yas'aluna an anba'ikum ya zama daga can kauyen su ne in an ga mutum ya fito daga Madina su rinka tambayar labari ya labarin Annabi da sahabbai abinda suke bukata kenan amma su ya zama rigima ba ta yi mai ba ba ta rutsa da su ba dama idan ana rikici a birni wanda yake kauye ya fi kowa tambayar labari shi yasa labaran za ka rinka jinsu su kala-kala idan ka je kauye saboda duk wanda ya samu ruwaya ko ta inganta ko bata inganta ba zai isar da ita wani ma har ya kara mata gishiri wani gajera ce shi zai kara mata tsayi ko ya kara mata fadi to shine yas'aluna an anba'ikum Allah ya ce to ai zaman su Madina bai da amfani walau kanu fikum ko da kan kasance suna cikin ku idan kafirai suka kawo yaki suka kawo hari to irin wayannan munafikai ma katalu illa qalila ba za su iya tsayawa su ba madina kariya ba su ba annabi kariya su ba musulunci kariya sai kaɗan saboda tsoro da rashin imani da suke da shi a zuciyarsu wayanda za su fito a tafi da su wajen yakin ma fita ce irin ta munafurci saboda kar a ce ba su fita ba ko a aibanta su shi yasa za su fita amma yayin da za a je su suna daga baya-baya idan za a dawo kuma su suna daga gaba ma'ana dai yaya za su shiga su wani abu bai same su ba sun gagar gane cewa abinda Allah ya kaddaro ko ka amince ko baka amince ba sai ya same ka Allah ka ƙara ba mu daman reno da lura da imaninmu sai Allah ya ce mai a gaba da rama لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا الله يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة idan kuna neman wa za ku yi koyi da shi Allah ya ce to kyakkyawan koyi ya kasance a gare ku a cikin rayuwar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam inda kana son koyi mai kyau to yi koyi da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam laqad kana kun fi rasulillahi uswatun hasana Allah ya ce ba kowa ke koyi da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ba sai wasu takaitattu shi sa ce liman kana yarjullah sai ga wanda yake fatar haduwa da ubangiji wanda yake fata in ya haɗu da Allah Allah ya masa rahama yake fatan haduwa da Allah Allah ya bashi aljanna irin wanda yake da wannan fata ta haduwa da Allah madaukakin sarki to irin sa ne yake iya yin koyi da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sannan wa zakarallaha kaseera wal yawmal akhir sannan yake fatan haduwa da ranar tashin alkiyama yadda an je lahira ba bugu ba shiga wutar jahannama a wa zakara Allah katira sannan kuma ya ambaci Allah madaukin sarki da yawa da wannan ne malamai suka ce idan kana so kai koyi an sama maka wanda za ka yi koyi da shi to amma yanzu ku kalli matasanmu da dama ba su ɗauki koyi da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da muhimmanci ba wasu ma da arna suke koyi yanzu matasa da dama da 'yan kwallo suke koyi ko wani yana koyi da rabaldo wani da ronaldinho kai da kaji sunan kasan wannan arna ne original not photo star copy akwai masu koyi da kanu wai suna wani ɗan bol ne kanu kai da kaji kanu ya kasa akwai matsala kana mara Eh, eh an ce an cire wani da abokaci kuma lalacewa ta yawa har cikin kasashen larabawa na taba gaya muku wata rana a kasa mai tsarki a cikin garin maka mun je wani shago za mu sayayya sai ga wasu yayan larabawa sai suke tambayar mu min yan yau daga ina muke muka ce nigeria aya ah, nigeria buɗe bakin ɗaya daga cikin su hal ta rufe abokaci wai ka san abokaci wai shi duk najeriya wanda ya sani yake ƙoƙari yake tambaya da kansa a abokaci na san abokaci dan bol sanar Muhammad Suleiman duk sun cika duniya da karatun Qur'ani amma bai tambaye su ba sai yake tambaya ta abokaci domin na ji me zai ce nake masa na'am a'rifuhu nace eh na san shi ɗaya kalli ɗaya ya salam ya salam yaran nan suna koma har wajen shago ɗaya na billah ya am billah ya am idan raja ka ila nigeria kulle a mokaci inna muhammad ɗaya ce wal hasan ɗayan wal wai gaisuwa ta ake bani ɗauko daga najeriya zo da ita wa mokaci a najeriya daga ƙasa mai tsarki wannan shi yake nuna yadda 'ya'yan musulmi suka zama ba sa koyi da wa ba sa koyi da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yanzu idan kana yawo cikin gari sai ka ga yara 'ya'yan musulmi ka ga yaro yayi wani zanzaro da ake aje shi a rabin duwawu ba ya faruwa wani wando ya matsa kafa sai ka ce fensir ta can kasa wandon ana taka shi ta sama kuma a rabin duwawu yake ga bel har ya suke su aje wanda a wurin baya faduwa wai wani zanzaro ne wai zanzaro ana ce masa art down kun san da wa ake koyi wizi wizi a turai in kaga mutum da wannan zanzaron alama ne na dan kungiyar luwadi ne duk wanda ka gani a turai da zanzaro rabin duwawu a waje alama ne dan kungiyar luwadi ne amma sai ka yaro a nan ta birnin shehu ya irin wannan zanzara wanda ma ya gama haduwa sosai sai ya hada da yan kunne wadda musulmi ne da yan kunne da sarka sarka ga ta wuya ga ta hannu yanzu za ku rika ganin samari da da wata sarka a hannu kun san da wa suke koyi salman khan da salman khan ake koyi shi yake da sarka a hannu bai da ke sai ka ce sarka aljanu to duk wani matashi da yake koyi to da shi ake koyi yanzu a kowane ɗan saje da matasa suke ajewa sai a wani fere shi kamar zirin gaza daga <laughs> wai wani an zo wani mawaki wani ba ma guje a amerika yana yi duka koyin ya kare daga maguzawan amerika zuwa maguzawan ina ne zuwa maguzawan ina ne waɗanda babu ruwansu da allah makiyanka makiyan addinin musulunci amma da su ake koyi da su ake ne da su ake koyi ku tuna arnan da aka taba yin fira da shi wani dan kwallo david Becker aka tambaye shi a duniya ne ka fi so ya ce matar shi da karen shi su ya fi so a duniya aka ce to mun ji a duniya kuma mai ka fi ƙi ya ce musulunci da musulmai amma kun samu mamaki sai da ya zama samari t-shirt ta bekam naira dubu biyar ake sai da ita saurayi zai sayo t-shirt ta bekam naira dubu biyar ya saka wai shi shi ne david bekam david bekam din da ya ce bai kaunarka bai kaunar addininka shi kuma ya sako wai ya waye ne a nan sakoto ana wani doro ana wani daga allon kafada ga wasu kwamfara kwamtaran takalma sai ka ce ɗan wuta ba kwa gare su kaga saurayi ga wata suwaita an wani tattarawa a wuya wata tulnek ga wata jamfulaya an sake ɗorawa a kai ga wani murgujejen wando ko ina aljihu ba kwa gare su ga kwaftarar kwaftarar takalma tafiyar ma ba za a yi ta masu hankali ba sai irin ta mahaukata ana wani tura kirji gaba ana wani shini ne ana wani tura kirji gaba ana wani baya gaba da wa yake koyi da wani ba ma guje inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wannan wani irin babban bala'i ne da yake damun al'umma yanzu yan mata ga sunan da wasu suke koyi maguzawan america ko ba da su suke koyi ba da su ake koyi ba kuma musulma ce amma ta zama cikakkiyar ba ma gujiya wai menene tana koyi da beyonce tana koyi da mariya carey tana koyi da shakira tana koyi da silambiya tana koyi da ashanti yanzu wata matsiya ce ma ta fito kim kadarsha ka je ka ce idanbe eh, wai kim kadarsha amma duka yan mata yanzu wayanda suka waye wai ta yi sakandare ce an sake ta tadire saboda haka da ita zan ba za ki koyi da matan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ba dan ba za ki koyi da ƴaƴan Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba Allah ka tsare mu saboda ka ya ku matasa idan za ku samu abun koyi ga abun koyi a gare ku shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda in farin jini ne ya fi kowa farin jini a duniya idan suna ne ya fi kowa suna a duniya ko akwai wani arnan da sunansa ya kai sunan manzan Allah a duniya ina ne ba a faɗin sunansa a wani lokaci ne ba a faɗin sunansa malamai sun ce ba minti ɗaya da ba kiran sunan annabi a duniya ba minti ɗaya saboda lokacin da ku nan kuke sallah a zahar sanda za ku gama wata ƙasar su lokacin za su fara sanda za su gama wata ƙasar lokacin za su fara har la'asar ta iso nan kuna la'asar su can a zahar suke yi sanda nan aka gama can magari ba ake duk sanda ka sani ba minti ɗaya da ba inda ake sallah a duniya kuma a kiran sallar sai an kira sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a iqama sai an kira shi a tahiyya sai an kira shi wa yake da wannan farin jinin in kyauta ne duk duniya ba kamansa idan kyau ne ba kamansa idan yana murmushi ana tsammani ya ce fuskarsa tana haske kamar an bantaro farin wata idan haƙuri da duk duniya ba kamansa in jaruntaka ce saboda jaruntaka kake neman wani movie actor saboda jaruntaka an ce kakarfa ne saboda kake koyi da suwa ga ko su talar salvestor ko wani bakin arne yana da jarumtakar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam mutumin da arna dubu hudu suka zagaye shi amma ya fito tsakiyar su yace anan Biyu la a namnu abdul muttalib ko faɗa mu wani jarumin da zai iya wannan akwai jarumin da zai iya wannan mutum dubu hudu su zagaye kai kai kadai da makamai ya ko su murɗa murɗan yamare guda bakwai suka ritsa da kai ba sai ka shiga nan batu ba in jaruntaka ba ka masa idan haƙuri ba bai haƙurinsa a duk duniya gaba ɗaya idan iya zama da mutane duk duniya babu wanda kai shi iya zama da al'umma ya fi kowa iya shugabanci da administration idan kana sha'awar 'yan tsarin gurguzu da 'yan tsarin menene menene irin su kalmat da waye to annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam shi ya zo da tsarin da duk duniya ba tsari mai amfani ne ba za ka koyi da shi ba ka je kawo wani aski kanka sai ka ce dutsen guga wai menene wai rai faka kaga ayi wani aski an sassake nan an sassake nan sai a bar wani gashi a tsakiya kai da ka ganshi ba sai an ce maka dan wuta ne wannan ba da wa yake koyi da wani ba ma guje musulmi a garin musulmai yanzu ba matasan mu da dama da hannu hagu suke cin abinci da hannu me hagu saboda sun ga rana yi ba za ka gane wani ba sai ka je teburin mai shayi a nan sakwato zagaya teburin mai shayi kaga ikon Allah kawai za ka ga mutum ya zo an haɗa masa shayi ya rike kofin shayi da hannun dama ya rike biredi da hannun mai da hannun hagu yanzu da mai ci abinci da dama ko da hagu la ta akul bil yamin fa inna shaytana na'am la ta akul bi shimal fa inna shaytana ya akulu bishima ci abinci da hannun hagu shedan da hannun hagu yake ci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga wani yaro yana cin abinci da hannu mai hagu hannunsa na yawo manzo Allah ya koya masa yadda yake cin abinci yace ya gulam sammillah wa kul bi yaminik wa kul mimma yalik annabi ne da yazo da tsarin da babu kamar shi shi yasa Allah ya ce yanzu mai koyi mai koyi da wa mai koyi da annabi Muhammad sallallahu ko kwanciya zaka yi manzala ya ce za ka kwanta ka kwanta akan tsagin jikinka na mai na dama ka lankwata hannunka haka ka sa a kan fulo sannan ka ɗora kanka na san wani gwamna yanzu ya sauka da gwamna yanzu haka sanata ne sanda yake gwamna larura ta same shi ta ciwon baya mai tsanani da yake gwamna ne an kai shi jamani ya je ina india ba inda bai je ba amma ciwon bayan ya ke dena karshe likitoci suka ce yawan zama ne yanzu ya daina yawan zama ya rinka tsayuwa sai ya fito ofis ya tsaya tun safi har azhar da ya dan zauna kaɗan kuma ya sake miƙewa shi tun kiyama ba ta tsaya ba ya fara tsayuwa shi kun san me ya faru rannan sai ga wasu likitoci musulmai daga pakistan sai yake faɗa musu complain suka ce mashi an yi ka za eh, a yi an yi a yi eh, da aka yi x-ray mai aka gani kaza kaza kaza ina report da likitoci suka rubuta maka duk suka karɓa sai gama dubawa sai suka ce kai shawara ɗaya kawai za mu baka ya kake in ka je kwanciya ya ce ban ne ya nake na je kwanciya ba ya ce yi bismillah an faɗa kan gado man ta ya kake faɗawa kan gado ya ce ta yadda ya sauƙaƙa in ta baya baya Allah ya kawo su sai suka ce to baka karanta hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da annabi ce ga yadda ake kwanciya sai suka nuna masa hadisin suka ce daga yanzu ka rinka kwantawa yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karanta kun san wani abu da ya fara wannan kwanciyar ba ai wata uku ba Allah ya bashi sauki ba magani babu abin da ya sha yanzu haka maganar da nake da ku yana nan da rashi amma da wasu sun ce mai baya exercise ne aka kawo mashi irin injin din da ake kawo daga ƙasar China mai vibration haka zai hau a ta jijjiga shi hada zufa baya ƙere da ciwo amma yana bin sunna ta kwanciya Allah ya bashi tuni laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana amma liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa zakara Laha katira Allah ka ba mu ikon koyi da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai Allah ya ce mai gaba da rama ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما كي الله أكبر الله أكبر الله أكبر, الله أكبر. ku saurara ku ji masu imani da suka ga sojojin taron dangi da suka ga arna sun yi taro sun yi gangan ko za su auka wa madina Allah ya ce walan mara almuminun al'ahzab yayin da masu imani suka ga wannan runduna ta kafirai wallahi ba su kare ba buɗe bakinsu qalu haza ma wa Allah wa rasuluhu sai suka ce wannan shine abinda Allah da manzo suka mana alƙawari. dama Allah ya faɗa annabinsa ya isar mana ba haka nan ake shiga aljanna ba sai an taɓa gugurmaya a hasiban na alif lam ahasiban nas لقد الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين أم حسبتم أن تدخلوا الجنة أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منه أم حسبتم أن تدخلوا الجنة أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول ونبلونكم wannan نعلم hatta na alamar المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم دو وإن آيوين سنانون الله سيجر Allah ya ce a hasiban nan, yanzu mutane suna zato ne suna tsammani an yi tura ku a kyale su an yi ƙulu amanna kawai saboda sun ce mun imani wahum layu fitanun ba za a jarrabe su ba haka mutane suka ɗauka kawai don sun imani sun karɓi kalmar shahada sun ce sun musulunta kawai Allah ya kyale su babu jarabawa Allah ya ce ba haka sunnarsa take ba Allah ya ce wa laqad fatanna alladheena min qablihim waɗanda suka gabace su Allah ya ce mun jarrabe su mun jarrabe waɗanda suka me suka gabace su saboda me fala ya'lamanna Allahu alladheena sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin yadda Allah maɗaukin sarki zai nuna wa duniya kowa ya gani da idanunsa ya gane su wane ne masu imani na gaskiya ba wai shi Allah ya sani ba shi kan Allah ya riga ya sani sannan wala ya alaman al sannan Allah ya bayyana makaryata wanda sun ce sun yi imani da baki ne amma a zuciyarsu ba da gaske suke ba Allah yana so ya san su ya san su shine ya fallasa su kowa ya gansu ya gane su wannan jarabawa da aka yi an gane munafikai a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko ba gane su ba Allah ya ce dama ka'idar da ana kawo jarabawa ne domin a tantance tsakanin zare da abawa a waccan ayar Allah ya ce am hasibtum anta da kullu janna shin ko kuna tsammani ne kai ku shiga aljanna ranar tashin alkiyama kai ka taso tiryan tiryan a ce kai ne wa Ka ce dan asabe daga ina sakwato ina anguwar to abu da aljanna ka wuce kai abin da ke tsammanin za a yi am hasibtum anta da kullu janna walamma ya'tikum masalul da zina kalobin qablikum tun gabanin misalin waɗanda suka gabace ku ya same ku inji Allah ya zo muku Allah ya ce wanda suka gabace ku ba a sa’uwa barra alba'ata kai ka fagen daga ga takobi wani ga takobi a ce a kara alba'ata wa barra da cutarwa yunwa talauci rashin lafiya ciwo da duk abin da zai iya cutar da ɗan adam babu wanda ba hada su da shi ba ba wanda ba hada su da shi ba Masar humul ba a wa bara Allah yake kai wa zulzulu an girgiza su inji Allah Allah fa yake cewa an girgiza wato abin yayi zafi hatta ya kula rasulu har sai da yake ga annabin nasu a wancan lokaci da kansa ya rinka faɗa na amanu ma'ahu da waɗanda suka imani tare da shi suka rinka cewa mata nasrullah yaushe nasara Allah za ta zo kuka ji annabi yana cewa mata nasarullah ai tura ta kai bango Allah ya ce ala a taurara inna nasarallahi qarib nasara Allah a kusa take ji Allah madaukin sarki to masu imani dama Allah ce sai an jarrabe su da wannan yaki sai an jarrabe su da cutarwa ta kafirai sai an jarrabe su da wahala da matsi da talauci da matsuwa duk sai an jarrabe su da shi saboda ka suna ganin sojojin taron dangi suka ce to ga jarabawa ta zo haza ma wa adana Allah wa rasuluhu amma Allah da manzo sun gaya mana kuma in mun yi hakuri zamu yi nasara duk yana cikin alƙawarin da Allah da manzo suka mana suka ce wa sadaqa Allah wa rasuluhu Allah da manzo sun yi me sun yi gaskiya Allah ya ce wayannan sojojin taron dangi gaba daya wa ma zaduhum basu ƙara wa masu imani komai ba illa imanan wa taslima face ƙara imani da Allah da ƙara yi wa Allah saranda da miƙa wa Allah wuya saboda haka masu imani gwagwarmaya ba ta razana su ba ta girgiza su ba ta firgita su Allah ka gafarta mana Allah ka sa muna cikin masu imani waɗanda za su rinka jurewa wani ɗan yana gaya mana suna karatu da shek abokar mahmud gobe. Allah ka jika mana ka gafarta masa matasa ana caji suna malam yaushe za a yi jihadi A kar makalla jihadi lalle akwai bukatar jihadi a ƙasar nan malai na ku yi haƙuri dai a yi ta karatu kawai ana cikin karatu sai mangwara ya tsinko daga kan kawai ya faɗo kan kwano daram daidai lokacin kuma ana magana an kama wani yana so ya kawo malam hari an kama wani yana so yi kamin ka an kara masu cewa jihadin na walfauru da gaggautawa can sai ga mangoro ya gangaro guru a ashe mangoro ne shi sai aka da kuma aka zauna malam bai ce komai ba ka ci gaba da karatu sai sai da aka nisa a karatu sai ya kalle su ya ce da kuna cewa kullum Allah ya kawo jihadi ga mangoro ya kure to al'umma da ta sha imani ta sha tarbiyyar imani ta kan zama mai cijewa wa ma zaduhum illa imanan wa taslima Allah ka kara mana imani da mika wuya sai Allah ya ce mai gaba da ramma من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا الله يتي من المؤمنين رجال كم مؤمنين رجال أكوي مزاجين جعل أكوي مي أكوي مزاجين da na karanta wannan ayar sai na tuna da Sheikh Kamil Gana in yazo fassara wannan aya minal mu'minina rijalun yace cikin mazaje ma akwai maza a cikin mazaje akwai maza ai da aka ce mu'mini ne mata ne ko maza ne maza ne to a cikin su ma kuma Allah yace rijalun akwai maza kenan ba kore namiji ne namiji ba an gane wannan dan duk shekara ana suna a gidanka ba shi ke nuna kai namiji ba ne. a gane wannan yaƙi a gane ke namiji ne shi ne yayin da matsala ta tinkari al'umma a samu kana cikin wa'inda suka cije suka tsaya Allah ya ce wa'annan mazaje sadaku ma ahadullah alaihi sun gasgata abin da suka yi wa Allah alƙawari a kansa alƙawarin da suka yi wa Allah cewa za su yi wa manzansa biyayya za su ba manzansa kariya za su ba addinin musulunci kariya za su tsaya tsayuwa irin ta mai daka forward ever backward never sun gaggata wa Allah wannan alƙawarin da suke Allah ya ce fa minhum man qada nahabahu wato in aka ce annahabu wato shine annuzur bakance an gane bakance wato fa minhum man qada nahabahu daga cikin su akwai wanda ya cika ta bakancen da Allah ya wato yayi wa Allah madaukakin sarki su wane ne waɗanda suka cika bakancen da suka yi wa Allah madaukakin sarki malamai suka ce su ne wa'inda suka tsaya har suka samu shahada har suka samu mai dama sun yi wa annabi alkawari kan wannan addini sai dai jinin su ya ɗige kuma ga jinin ya ɗige saboda addini fa humman man da haka kenan wa minhum man yantazir akwai wanda shahada yana jira har yanzu dai Allah bai bashi ba amma yana fata Allah ya mai Allah ya ba shi ta ba shahada sai Allah ya ga dama ya baka Khalid ibn Walid duk wani furfutsun da ka sani ana shiga na yaƙi ba inda bai shiga ba amma da Allah bai tashi ba shi shahada ba a ina ya rasu akan garansa kan garansa ita kanta mutuwar baiwar Allah ce sai ya ce ta dauke ka za ta dauke ka su wane ne cikin wayanda bukata ta biya sun cika bakance da suka yi malamai suka ce suna irin su amru ibnu jamu amru ibnu jamo irin su mus'abu ibn umair shi mus'abu ibn umair matashi ne uwarsa miltimiloniya ce a cikin garin makka saboda haka mus'abu ibn umair ba a san wani saurayi dan gata a makka kamar shi ba dan gaye ne rigarsa ta safe daban ta yamma daban in zai fito daga gida samari suke tsayawa a gaiwa riga ya saka idan da yamma zai fito zuwa ake a tsaya a gaiwa riga ya saka saboda jin daɗi kawai sai musulunta uwar ta ce sai ya bar musulunci ya ce ba zai bari ba ƙarshe ta sa masa takunkumin tattalin arziki talauci ya tafa shi gaba ya ce ba zai bar musuluncin ba ya kai matsayin da manzan Allah ya gan shi rigarsa ko ina faci ne a jiki manzan Allah ya ce na san ka lokacin da duk garin nan ba ɗan gata kaman ka amma saboda imani ga halin da ka samu kanka amma ka daure musabu ibn umayyah kan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam hijira daga makka zuwa madina shi aka fara turawa ya je zauna madina cikin shekara ɗaya kusan ba gidan ausu da kazaran inda bai shigar da addinin musulunci ba a yakin uhudu ana Allah ya masa rasuwa a fizgi haka yakan yi kama da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a fizgi haka yakan yi kama da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yana daga cikin abin da yasa kafirai da suka hango shi suka dauka manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ne a yunkurin su na suka shi annabi a nan aka rinka ruwan kibau da masu da takubba a wurin Allah ya bashi shahada sai ga lokacin da aka zo za a binne shi an ma rasa likafanin da za a mai likafani da shi yaro dan gata yau ga ya mutu ko likafani babu dan wani mayafi ne shi kadai mallaka a duniya idan an je an rufe kansa sai kafafu su fito waje in aka je aka rufe kafafu sai kai ya fito waje manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ku ja a rufe kan wajen kafafun ko ciyawa ba ku saka Mus'ab ibn Umair the first Islamic ambassador Amr ibn al gurgu ne sanda za a je yakin hudu ƴaƴansa hudu duk sun shirya za a je da su yace shi ma sai ya je suka ce a ah, ga ka gurgu ga ya ba lafiya kake da ita ba ai mu wakilce ka yace sai ya je ƴaƴansa suka ce ba zai je ba ya kai ƙarin yaran wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ya rasulullah zan je jihadi ƴaƴana sun hara ni manzon Allah ya kira su ko me yasa kuka hana shi zuwa jihadi suka ce ya rasulullah Allah ya dauke masa Allah ya ce laysa alal a'ma harajun wala alal a'raj harajun laysa alal a'ma harajun wala alal a'raj harajun Allah ya ce laysa alal a'ma harajun in za a je yaki makahu an dauke mishi ba sai ya je ba laysa alal a'ma harajun wala alal a'raji haka gurgu in za a je yaki an dauke mishi ba sai ya je ba ba laifi akan shi wala alal marid haraj haka mara lafiya in za a je yaki an dauke mishi ba sai ya je ba suka ce ya rasulullah saboda Allah ya dauke mishi sai muka ce zauna gida ya huta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace gaskiya ko ka fara kai me yasa kace sai ka je yace ya rasulullah ban sani ba ko in tsinci shahada a fagen dagan nan shahada ke so ya samu yadda a lahira zan da tsittin gisa da ya gurgo kafa nan tawo in shige aljanna waye gaya maka da gurgu za ka shiga za a mata garan bawul sannan ka wuce to yanzu kowa ya faɗi dalilin sa sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kalle shi to kai gaskiya suka faɗa Allah ya dauke maka in baka je ba baka da laifi ko kuma me yasa ba za ku bashi ba ko in yaje Allah zai azarta shi da shahada kashi yara suka ce sun bashi abrubinul jamu yaje da shi aka kara kuma anan ya samu shahada wayannan wayanda aka kashe su a yakin Uhudu. manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tsaya kan gawocin su yana kuka da hawaye yana cewa ashhadu anna haula shuhada'un inda Allah yawmal qiyamah ya ce ina mai shaidawa waɗannan shahidai ne a wajen Allah na tashin alkiyama manzan Allah talatalai ce e ituhum wa zuruhum wa sallimu alaihim fawallazi nafsu muhammadin biyadihi la yusallimu alaihim ahadun minkum ila yawmil qiyamati illa raddu alaihi salam manzan Allah talatalai ce duk sanda kuka je Madina ku je ku dinga kai musu ziyara wannan ne ya sa a Madina muke kai ziyara ina makabartar Uhud saboda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ku je wajen su ku kai musu ziyara manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce na rantsa da wanda rai nake hannunsa babu wanda cikin su cikin ku zai musu sallama daga nan har kiyama ta tsaya face sai sun ansa masa sallama Allah zai dawo musu dare su ansa sallama shi yasa muke zuwa muna musu sallama a Uhud idan mun kai ziyara Madina Allah ya ce minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadullahi alaihi amru bin jamu bayan shekara arba'in da binne shi aka yi wani mamakon ruwa a garin madina ruwan da ya ci makabarta wannan makabartar uhud mutanen madina aka fita domin ceton gawawwaki na wayannan shahidai da ke wurin aka samu ruwa ya tona kabarin amru bin jamu ga yana a kwance kai zaka ɗauka bai kai minti talatin da mutuwa ba kuma gawar shekara ta arba'in in ka kalle shi kamar murmushi yake Allah ya ce wa ma baddalu tabdila ba su canja canjawa ba ba su canja alƙawarin da suka yi wa Allah ba ba su musa alƙawarin da suka yi wa Allah ba sun cika alƙawarin da suka yi wa Allah Allah mu ma ka ban mu mu canja sai Allah ya ce ne a gaba laran mu ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم إن Allah ya ce ya kawo waɗannan sojoji na taron dangi domin ya jarraba mutanen garin Madina li yajzi Allahu sadiqina ke yin. domin Allah ya kan kawo masu gaskiya cikin imaninsu da gaskiyarsu su ne waɗanda ba su tsorita ba ba su razana ba ba su canja ba wa yu'azzibal munafiqina kuma ya azabtar da munafikai in sha'a in ya ga dama aw yutuba in ya ga dama kuma Allah ya ce ya gafarta musu Allah sarki Allah ce inna Allah lalle Allah kana gafurar rahima ya kasance mai gafara ne sannan mai jin kai sai Allah ce mai gaba da rama wa radda Allahu alladhina kafaru bi ghayzihim lam yanalu khayra wa kafa Allah wa kafa Allahu almu'minina alqital eh. wa kana Allahu qawiyyan aziza Allah ya ce wa radda Allahu alladhina kafaru bi ghayzihim wannan kafirai da suka yi taro suka yi wannan cincirindo haka Allah ya kora su suna koma gida da bakin cikin da suka zo da shi sun zo da haushin musulunci da bakin ciki da musulunci da gaba da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan za su huce haushi za su ruguje madina za su kashe annabi za su kashe sahabbai za su wargaza musulunci haka Allah ya kora su suna koma yadda suka zo da bakin cikin su da bakin cikin su suka koma Allah bai ba su damar da za su huce haushi ba Allah bai ba su nasara akan musulunci da musulmai ba Allah ya ce lam yanalu khaira Allah ya ce ba su samu alheri ba me ake nufi da ba su samu alheri ba ba su ci madina da yaki ba balle su samu ganima malamai suka ce kalmar khaira a nan gurin tana nufin nasara da ganima Allah ya ce wa kafallahu almu'minina alqital Allah shi kadai ya ishi mu'minai a wajen yaki ko bai ishe su ba eh. yanzu wannan rundunar waye kore ta musulmai suka kore ta waye kora ta Allah maɗaukin sarki ya turo mata iska ta bala'i iskar ga sanyin bala'i ga ƙara ta toshe ba kunne ga ƙarfin gaske in an yi tanti ta tumbushe ta sama da shi ta sama ƙasa a ido ta sama a kunne ta sama a hanci in an ɗora girki ta tura tukunyar raƙuma ta rarruna su ta firgita su sai hauka suke yi wani mara kumi ya bangaje shi a banza da ga ta da ƙara kana magana nan kusa da kai bai jirga sosai su da kansu suka ce kai bala'in nan yayi yawa ba mu zama wurin nan ƙara mu san inda dare mana haka suka tattara yadda suka zo haka suka koma in banda musayar kibau da aka yi wanda mutane kalilan ne kwarai da gaske wanda suka samu shahada a daidai wannan lokaci shi yasa Allah madaukin sarki ce wa radda Allahu allazina kafaru bi ghayzihim lam yanalu khaira wa kafa Allahu almu'minina alkitab idan kuka lura za ku ga Allah shi yake musulmai yaki a duniya Allah shi yake musulmai yaƙi a duniya ko mu musulman najeriya wa ke tsare mu kuna jin dabarar mu ce kuna jin iyawar mu ce wallahi tsaro ne daga allah shi yasa sai an kulla makircin sai an kulla an kulla an kulla an kulla an kulla an kulla wallahi muna kwance muna bacci sai Allah ya kalli masu ƙiyamun laili a cikinmu ya ga masu karatun ƙur'ani a cikinmu ya ga masu azumin nafila a cikinmu ya ga mata da ke yi wa mazajen su biyayya don Allah masu wankan janaba da wankan haila masu biyayya ga ubangiji Allah sai ya warware matsalar cikin ruwan sanyi sai ga musulunci ya sake dawa da kurjininsa ya Allah muna maka godiya wa kafallahu almu'minina likita Allah ya ce wa kana aziza Allah ya kasance qawiyyan mai karfi ne inji Allah ba mai iya karawa da shi ko akwai mai yakarawa da shi yau a kara akwai da dutse ga wanda zai fashi wa kana Allahu qawiyan sannan aziza gagarau ya gagari kowa ba mai yakarawa da shi in kuma akwai wanda yake jin zai yakarawa da Allah ga fili ga mai doki babu mai iya bugawa da shi saboda haka ya ku bayin Allah mu kyautata tsakaninmu da ubangiji mu kyautata tsakaninmu mazinata su tuba yan kwaya su tuba yan giya su tuba masu sace kudin talakawa su tuba mai cin amana iyalai ya tuba mara tabiya yaya ya tuba mai bidi'a ya tuba ya bidi'a shi mai shirka ya tuba gaba ɗaya mu haɗu mu tuba mu koma zuwa ga Allah mu ga taimakon da Allah zai mana mu ga taimakon da zamu samu daga wajen wa daga wajen Allah wallahi yadda Allah ya taimaki annabi da sahabbai haka mu ma Allah madaukin sarki zai kawo mana taimakon sa Allah ka taimake mu sai Allah ya ce mai gaba larama وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأثرون فريقا إذا بكم أنت أبا ‘Yan ƙabilar Banu Ƙuraiza an yi alƙawarin zaman lafiya tsakaninsu da manzan Allah, sallallahu Alaihi wasallam, amma suka zo suka ci amanar Musulunci, suka ci amanar manzan Allah, sallallahu alaihi wasallam suka saba alƙawarin da aka yi da su ƙarshe suka zo suka yi ta kullawa addinin musulunci sharri suka haɗa kai da quraishawa da sauran arna da suke waje akan ya za a yi a cutar da addinin musulunci a rubuta musulunci a tumbuke shi daga garin madina gaba daya to yanzu gashi an zo an buga an buga Allah ya ba musulunci ta kafirai sun gudu amma su yan banu quraiza suna ina suna nan a gidan jinsu suna nan a gidan da jinsu tsananin abin fa ya kai ga sai da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya kira Sa'adu ibn Mu'az da Sa'adu ibn Ubada Sa'adu ibn Mu'az shine shugaban kabila Ausu Sa'adu ibn Ubada shine shugaban kabila Ya yace bala'in nan yayi yawa idan kun yadda kafiran nan mu ji da ƙurashawa, amma 'yan kabilar Banu Gadafan da suna da ƙarfi a cikin wannan ku yadda mu raba dabinon madina uku mu ba su kashi ɗaya su janye sai mu ji da ƙuraishawa aƙalla mun samu sauƙi shawara ce suka ce ya rasulallah idan wannan hukunci ne daga Allah da manzansa samun miƙa wuya idan kuma wani abu ne kake so ka yi domin mu mutanen madina kana ganin za mu cutu da yawa kana so ka taimake mu to ba mu da bukatar wannan ya ce wayannan kafirai da kake gani a zamanin jahiliya ma dabi ma mukwalli ɗaya ba su yi su ci bayan ya suka yi yanzu Allah ya ɗauka kafin da musulunci ya kawo mana kai annabin Allah muna tare da kai sannan mu tsauri ta barazana har mu yi alƙawarin ba su dabi na mu ƙwallo ɗaya babu ba su a kara ya rasu lalla manzan Allah ya ce wallahi dama saboda ku na gano yin abun akan ku shi sa na wannan tunani amma tunda karfin imanin ku ya kai a ci gaba da bugawa bari mu ci gaba dai har mu ga mai Allah zai to yanzu kafiran maka sun ina sun gudu musulmai an dawo yanzu an fara aje makamai sai ga mala'ika jibril ya zo ya ce ya rasulallah zama bai ganku ba maza a wuce zuwa kabilar banu quraiza wa'inda suka ci amanan musulunci yahudawa marasa amana maza a ji ai maganin su nan take sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada sanarwa ya bada sanarwa sai aka fara sanarwa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir bayan sallah azhar ne fala yusalliyanna al-asra illa fi bani quraiza duk wanda yayi imani da Allah da ranar karshe kada ya sallar la'asar sai a bani quraiza sai a ina bani quraiza nan take sahabbai sai aka dabi makamai dama su bani quraiza a inda suke sun riga sun kewaye wurin da wata irin katanga ta bala'i da ba ta tsallakuwa kamin a haka sahabbai sun je sun yi cincirindo wasu sallar la'asar ta same su akan hanya aka ce a tsaya ya sallah suka ce a anabi ya ce kar a yi sallah sai an je banu quraiza wasu suka ce saboda aka sai mun je can za mu yi sallah wasu suka ce annabi ba yana nufin ko sallah ta same mu akan hanya kan mu tsaya mu yi ba ne, yana nufin mu yi sauri ne amma in sallah ta same mu akan hanya mu tsaya mu yi su suka tsaya suka yi sallah dukan su sun yi mai sun yi ijtihadi kowa yana da dada ba mai laifi a cikin su karshe kuma yanzu an yi so banu quraiza aka kewaye katangar banu quraiza suna ciki sahabbai sun kewaye a kwana ɗaya biyu uku aka yi sati sati daya sati biyu sati uku har aka kai ga wajen kwana ashirin da wani abu kai da suka ga bala'i suka ce su suna so yanzu a yi sulhu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya za a yi sulhu nan take yan kabila aus suka ce ya rasulullah muna da kawance tare da yan kabilar banu quraiza kamar yadda yan kabilar Kazar suke da kawance tare da yan kabilar banu qainuqa sai manzon Allah ya ce ba matsala idan kun amince zan sa ɗaya daga cikin ku 'yan ƙabilar ausun ya zama shi zai yi hukunci suka ce sun amince wa kuke so ya hukunci suka ce sa'ad ibn mu'ad manzan Allah sallallahu alaihi shi ya ce a dauko shi sa'ad bai da lafiya saboda harshibinsa da aka yi da kidiya a wajen wannan yaƙi da ake yi na gazoto ahzab akwai wata irin kibiya da ake harbowa harbe ne harbe ka da ake yi wayannan na tsallake wayannan na tsallake wata kibiya ta same shi kibiya mai dafi saboda haka an aje shi a wata kaima ana jinye shi aka ce aje a dauko shi aka je aka dauko shi akan jaki aka taho da shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ku tashi ku tari shugaban ku aka taro shi aka soke da shi bai da lafiya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace mutananka sun ce kai suke so kai hukunci akan yan kabilar Banu Qurayza yan kabilar Banu Qurayza sun yadda kai suke so kai hukunci akan su saboda haka na amince duk hukuncin da kaga yayi kai an baka dama ya kalle yan ausu ni kuke so ne hukunci suka ce eh. Qurayza ni kuke so ne hukunci suka ce eh. ya ce ya Allah ka shaida hukuncin da zan yi nan yahudawa maƙiyanka maƙiyan manzo wanda suka haɗa kai sai an shafi addinin musulunci daga bayan ƙasa duk wanda ya balaga cikinsu ya kai riƙe takobi a tare kanshi a yi me a tare kanshi ya ce dukiyarsu da 'ya'yansu da matansu a raba su a matsayin bayin ganima ya ce wannan shi ne hukunci yana faɗin wannan maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce laqad hakamta bainahum bi hukumin lahi min fauki arshihi annabi yake ka musu hukunci da hukuncin Allah daga saman al'arshinsa Allah ma daga saman al'arshi haka yi hukuncin amma ban gaya maka ba kuma Allah ya baka muwafaka hukuncin ka yi daidai da wanda Allah ya yi daga saman al'arshi saboda haka matsiyaka duk aka tattaro su aka je bayan gari aka tona lambatu lambatu har da shugabansu huyai ibn akdab aka taho da shi da wancan da ya zo ya raba shi da ya sa ya warware sulhun manzan Allah sallallahu alaihi wasallam Amir ibn Asad duk aka tattaro su da manyan sun kai wajen mutum 700 haka aka je aka tona rabi aka share kan makiyata gaba da su a bayan gari su da kansu suka ga bala'i suka ce sun mika wuya ai hukunci a kansu Allah ya ce abinda aka yi musu a daidai wannan lokaci kenan Allah ya ce wa qazafa fi qulubihim ru'ub Allah shine wanda ya jefa tsoro a cikin zukatan wa'annan yahudawa makiya Allah makiya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su da kansu suka tsorita suka ce sun miƙa kai a musu hukuncin da aka ya dace kun ga ƴan banun nabir duk da ta'addanci da suka yi taiwa manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam da yake ba haɗa kai da su a share musulunci daga bayan ƙasa ba hukuncin da manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam musu shine su bar gari su bar me su bar garin kowa ya tattara kayan shi ya bar garin aka ba su sati daya wani daidai gwargwadon lokaci aka ce kamin wayannan kwanakin su kare kowa ya tashi wanda ya da kwanakin suka kare bai tafi ba to shi duk abin da ya same shi shi ya jawo kuma an baka dama ka ɗabi dukiyarka iya abin da ka za su iya kwasa duka kwasa ka kama hanya ka tafi kamar gari Shi ne suka tashi daga nan suka koma kai bara amma su nan da yake sun yi ta'addanci akan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun jefa madina cikin bala'i aka yi musu hukuncin sare kawunan su gaba daya Shi ne Allah ya ce ta katuluna wani bangare nasu yan banu ƙuraisa kuka kashe su wa na fariqa wani bangare kuma kuka kama su kuka mai da su fursunonin yaƙi? Allah ka raba mu da shirin yahudawa wani bawan Allah ta hannun ambasada Abubakar Shehu Wuro ciyaman na kwamitin marayu ya ba kwamitin marayu gudunmuwa ta tsabar kudi naira dubu hamsin Allah ka taka masu da alkhairi wasu bayan Allah daga Samarot ta hannun Malam Aliyu mai shanu gumi sun aiko da turmin atamfa da yadi goma da ɗinkakken turmin atamfa wa marayu Allah ya taka da alkhairi wata baiwar Allah daga Maniru Road ta hannun Hussaini Adamu Zuru ta aiko da turmin atamfa ɗaya ga marayu tana buƙatar addu'a Allah biya mata buƙatunta na alkhairi wani bawan Allah ya aiko da set uku na kaftan da turmin atamfa ga kwamitin marayu Allah ya saka masa da alkhairi wata baiwar Allah daga Bado ta aiko da naira dubu biyu don tallafawa marayu tana buƙatar a mata addu'a Allah biya mata buƙatunta na alkhairi wata baiwar Allah daga Wurno Road ta aiko da tallafin marayu naira dubu ashirin da tura min atamfa guda ashirin Allah ka saka mata da alkhairi wani bawan Allah ya aiko da tura min atamfa goma ga marayu yana bukatar addu'a ga iyalinsa da mahaifiyarsa Allah ka tsare iyalinsa ka musu albarka mahaifiyarsa in tana da rai Allah ka mata albarka in ta mutu Allah ka gafarta mata wata baiwar Allah ta aiko da taimakon naira ɗari biyar tana so a yi mata addu'a ta zama likita to Allah ya sa ta zama likitar sunna wata baiwar Allah daga gada ta aiko da gudunmuwar naira dubu biyar tana buƙatar addu'a Allah ya sauke ta lafiya wato kenan tana da juna Shi ne ta aiko da wannan gudunmuwa marayu ya Allah ka sauke ta lahiya in za ka bata ɗaka bata na ƙwarai kuma Allah ya gafartawa mahaifiyarta ya kuma biya mata wato bukatocinta Allah ya jika mahaifiyarta Allah ya biya mata bukatu na alkhairi ta hannun alhaji umaru mai bulawu iyalan mangwaro da lemu kai dai ne iyalan mangwaro da lemu sun aiko da sutura da za a tufartar da malayu guda takwas Allah ka saka musu da alkhairi wata baiwar Allah daga tudun wada sakwato ta aiko da turamin atamfa hudu ga kwamitin marayu ita ma Allah ya saka mata alkhairi bayan Allah da suke ta bada gudunmuwar marayu Allah ka saka musu da alkhairi a ci gaba da kawo gudunmuwa wa wayannan bayan Allah domin kwamitin marayu ta samu daman tattarawa da kuma tsara yadda za ta rarraba su zuwa ga wayannan marayu subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka assalamu alaikum wa rahmatullah بسم الله الرحمن الرحيم وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطروها وكان الله على كل شيء قديرا يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا وإن كنتن تردن الله وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما يا نساء النبي من يأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا ومن يقنط منكن لله ورسوله وتعمل صالحا وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له